يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والنشين درسي ندري لسبعين ذكرى لتاف بلوغ المرام لتاف الامام احمد بن علي بن حجر الاصقلاني من كتاب الصيام kuma za mu karanta hadisi na gari shida da tamanin da biyu zuwa hadisi na gari shida da tamanin da bakwai insha Allah wannan darasi yana ɗauke da bayanin abubuwan da aka hana da kuma waɗanda aka yi izini a kansu alhali mutum yana azumi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكربوا حديثي لدى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الله مضبكي يتعالى ما سيرده قال أبو هريرة يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أحد أزمي منظوم الله يا يهني game da hada azumi shine al-wisal al-imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim juz'i na bakwai shafi na 213 yake wa huwa sawmu yawmayn fasa'idan min ghairi aklin aw shurbin bainahuma abinda ake ce ma al-wisal shine ayi azumin kwanaki biyu ko fiye da haka ba tare da an ci abinci ko an sha wani abin sha a tsakanin waɗannan kwanakin ba a samu kwanaki biyu a jere ana azumi ba tare da an ci wani abu a tsakanin waɗannan kwanakin ba wannan shi ake kira alwisa faƙaɗa rajulun min musulmi sai wani mutum daga cikin musulmai ya ce fa'in na ka silu ya rasulallah to ai kai kanka kana haɗa azumin ya rasulallah wato wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka hana mutane su hada azumi na kwanaki kuma kai kana hadawa faƙaɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyukun mitli waye cikinku yake kama da ni waye halittarsa a cikinku yake kama da halitta na inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni fa ina kwana Allah mai iko da ni yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni waye a cikin ku yake da irin wannan gata wanda ke da irin wannan tsari na halitta baka ci komai ba amma Allah madaukaki ya tsare ma jikinka ma'anar wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yaj'alu ta'ala fi fi quwwati at-ta'imi sharibi Allah madaukaki yana sa min kuzari irin na wanda ya ci abinci kuma ya sha abin sha ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ciyar da shi din bane la amma Allah subhanahu wata'ala yana sa mar kuzari irin na wanda ya ci abinci da kuma kuzari irin na wanda ya sha abin sha ba ka ganin sa ka dauka cewar ma yana azumi dalili kuwa saboda ya zama abin misali ga musulmai tunda shi ne Allah madaukaki ya aiko da sako ya karantar da mu yanda musulunci yake don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawar masa da dukkan wata alama ta wahala ga mai azumi domin idan yana dauke da alamar wahala mutane za su ji nauyin su yi kwaikwayo da shi idan da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo azumi yana galabaita kaga mutane za su ji tsoron kwaikwayonsa to amma sai Allah madaukaki ya dauke masa damuwa irin ta mai azumi ya dauke mar damuwa irin ta mutumin da yake jin yunwa da kuma damuwar mutumin da yake jin kishi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu waye daga cikin ku yake kama da ni ina kwana Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni wato yana bani kuzari irin na mutumin da ya ci abinci kuma ya sha abin sha abu huraira Allah ya kara masa yarda yace falamma abau an yantahu anil wisal lokacin da sahabbai suka ki bari suka ki hanuwa game da hada azumin kwanaki din gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wa sala bihim yawman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada musu azumin kwana guda summa yawman sannan ya kara da wata kwana guda sun mara awul hilal sai gashi an ga tsayuwar jinjirin wata kaga an jera kwanaki uku ana azumi babu ci babu sha a tsakani sai ga wata ya tsaya faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauta a kharar hilalu da dai tsayuwar jinjirin watan nan ya jinkirta wato da watan nan ya yi jinkiri bai bayyana ba da zittukum da na ƙara muku da na ƙara haɗa muku azumi na wata kwana guda ɗaya mu gani abu huraira ya ce kan munakili lahu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kamar mai gwada misali da su wato annabi yana nufin ya gwada misali ga na baya da su sahabbansa waɗanda suka ki daina azumisa domin idan aka yi azumi kwanaki da yawa kaga su za su galabaita su za su shiga wahala za a ga alamar sun jikata amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da kuzarin da Allah madaukaki ya halice shi da ita yana nan da wannan dabi'a ta kuzarin da Allah ke bashi don haka su ne za su wahala don ya nuna musu cewa akwai bambanci tsakanin halittunsu da kuma halittarsa shi yasa abu huraira ya ce kalmunattili abinda ake kira anniklu ismun lima ja'altahu nakalan li ghairihi ka gwada misali ga na baya da wani idan ra'ahu khafa aw an ya'mala amalahu wanda idan mutum ya ga wannan to ba zai yi aiki irin nashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya mai da waɗannan sahabbai da suka ki daina haɗa azumin kwanaki su zama abin misali ga na baya shine almunakkin mai sanya su su zama abin misali ga na baya hina abau an yanta lokacin da suka ki su daina haɗa azumin kwanaki wato ba tare da an ci abinci ba muttafaqun alai wannan hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa yana sahihu al-bukhari kitabu sawmi babu tankil liman aksara al-wisal da kuma sahihu muslim kitabu siyam babu nahi anil wisal fi sawm al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim sun ruwaito hadisi daga wasu sahabbai baya ga abu huraira Allah ya kara musu yarda ba wai abu hurairu ne kaɗai ya rawaito hadisi wanda ke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a haɗa azumin kwanaki ba tare da an ci abinci a tsakaninsu ba akwai hadisin al'imamun muslim da al'imamun Bukhari, wato al'imamun Bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga anas bin malik al'imamun Bukhari ya kawo shi cikin kitabu saun babul wisal anas shi ma ya ba da labari ya ce fa wa yuwasilu rasulullah sai manzon Allah ya rike hada azumin kwanaki ya rike hada azumin kwanaki tunda sahabbai sun ki dainawa anas ya ce wa zalika fi akhir shahri wannan kuma ya dace ne da karshen watan ramadan fa akhadha rijalun min ashabihi yuwasilu aka samu wasu mutane daga sahabbansa su ma suna hada azumin فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما بال رجال يواصلون yasa aka samu wasu mutane da suke haɗa azumin kwanaki innakum lastum mithli kufa ba kamanni na bane ba iri ɗaya da ni bane amma wallahi law tamadda lishahru da dai watan nan zai ƙara tsawo gare ni lawasantu wisalan da sai na hada azumin kwanaki hadawar da ya da'ul na ta'ammuqahu hadawar da za ta sa masu tsanantawa wajen ibada su daina tsanantawa da suke saboda idan ka hada azumin kwanaki wato kana tsanantawa wajen riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ayi azumi daga bullan alfajir zuwa buyan rana sai ka hada na azumin kwanaki biyu kaga ka tsananta shi ake kira a ta'ammu sannan akwai hadisin aisha wato ita ma aisha Allah ya gara mata yarda ta rawaito hadisi game da al-wisal ce na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wisal rahmatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada azumin kwanaki saboda tausayi ga mutane ba wai haramun bane saboda tausayi ga mutane in inji aisha kalu suka ce ya rasulallah innaka tuwasi to ai sai kana hadawa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lastu ka ahadin minkum ni ba kamar wani daga cikin ku bane yut'imuni rabbi wa yasqini Allah mai iko da ni yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni hadisin Aisha yana sahihul Bukhari kitabu sawmi babul misal kuma yana sahihu Muslim kitabu siyam Babu nahyi anil wisal fi sawm a sahihu muslim hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lastu ka hayatikum ni ba kamar yanayin halittan ku bane inni yut'imuni rabbi wa yasqini ni Allah mai iko da ni yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni kaga hadisin Abu Huraira wanda yazo bulugul maram a bulugul maram sannan ga hadisin Anas bin Malik shi ma muttafaqun alayh yana sahihul Bukhari ga hadisin Aisha muttafaqun Ali sannan a riwaya ta al'imam imam akwai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil annabi sallallahu ya hana a hada azumin kwanaki kalu suka ce innaka tuwasi ai kai kana hadawa ya rasulullah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lastu ka hayatikum <clears throat> ni ba kamar yanayin halittanku nake ba inni ut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni a sahihul bukhari kuma hadisin abdullahi bin umar wanda yana kitabu saun babun fil wisal haka nan sunan Abidawo, yana kitabu saun babun fil wisal aidan akwai hadisin abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito hadisi game da hanawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi akan al annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abu sa'id al-khudri ya ji manzon Allah yana cewa la tuwasilu kada ku haɗa azumin kwanaki fa ayyukum arada an yuwasil duk wanda ya so ya hada azumi fal yuwasil hatta sahara sai ya hada azumin zuwa lokacin sahur zuwa lokacin suhur wato kada kai bude baki in kai suhur ba za ka sake cin abinci ba ba za ka sake shan abin sha ba sai wani suhur annabi ya yi izini da haka hadisin yana sahihul bukhari da kuma sunan abi dawud hadisi ne ingantacce wanda abu sa'id al-khudri ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sahabbai suka ce fa innaka tuwasil kai kana hadawa ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lastu ka hayatikum ni bana kama da halittanku inna li mut'iman yut'imuni ni ina da wani mai ciyarwa wanda yake ciyar da ni wa saqiyan yasqini kuma ina da wani mai shayarwa wanda yake shayar da ni kaga an samu hadisi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uh, masu yawa game da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar dangane da hada azumin kwanaki wannan ya sa malamai suka yi sharhi kan waɗannan hadisan ibn daqiq al-iz littafin da yayin sharhin umdatul ahkam shine ihkamul ahkam yana mujallad nabi shafi na 233 yace wannan hadisi na karshe da muka karanta shine hadisin abu sa'id al-khudri kaga ya nuna cewar ala anna nahya anhu nahyu karahatin la nahyu tahrim hanin da annabi yayi ba haramci bane akwai riwayar sahabbai guda biyu da muka karanta wanda in ka lura za ka gane hannun da annabi ya yi ba na haramci ba ne na ɗaya dai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada azumin kwanaki shi yasa lokacin da ya hana sai suka ce to kai kana hadawa suna so su sani shin hada azumin kwanaki din nan khususiyya ce gare shi sai manzo Allah ya ce ni akwai ne ciyar da ni yana shayar da ni ma'ana tsarin halitta halitta na ba irin naku bane hadisin abu sa'id al-kudiri manzon Allah ya ce idan mutum zai hada azumi yana iya hadawa zuwa lokacin suhur wato daga suhur ba zai sake cin abinci ba sai zuwa wani suhur kaga saukin da aka samu a nan <clears throat> sannan ga hadisin Aisha wanda ita ma ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hada azumi ne saboda rahama saboda tausayi ga sahabbansa wato ba wai hani ne na haramci ba wannan ya zo daga aisha Allah ya kara musu yarda don haka ibnu daqiq al ya ce wannan ya nuna cewar hani da aka yi na karhanci ne ba haramci ba ne wa kad yuqalu inna wisal almanhiya manhiya anhu mattasala yau yawm sadi wani hada azumi ne aka haramta idan ma ka dauka haramun ne to shine mutum ya hada azumi na kwanaki biyu fala yatanawalu al-wisal ila as-sahaba amma idan za ka yi azumi daga suhur zuwa wani suhur wannan ba haramun ba ne don da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini fa ayyukum arada an yi wasil falyawasilu hatta sahara haka ma ibn qudama a littafin al-mughni yana mujallar na hudu shafi na 436 yace al-wisalu abinda ake kira alwisal wa huwa Allah yuftir bainal yawmayn bi aklin wala shurb idan mutum ya dau azumi ya hada kwanaki biyu babu ci ba sha wannan shine alwisal wa huwa makruhun fi qawli aktsari ahli al-ilm akasarin malaman sunna a tarihi sun ce makaruhi ne ba haram ba saboda hadisin da muka karanta Aisha tace na ha rasulullahi anil wisal rahmatan lahu wahaza haza la yaqtabi tahrima wannan kalmar ta Aisha tana nuna cewar ba haram bane tunda annabi sallallahu ya hana a hada azumin kwanaki saboda tausayi ne saboda tsarin halittar mu ba irin nashi bane ولهذا لم يفهم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التحريم saboda haka yasa sahabbai ba su dauka cewa haramun bane bai dalili annahum wasalu ba'da ku shi yasa suke suka ki dainawa tunda shi yana yi walau fahimu minhu tahrima lamastajazu fi'lahu ibnu kudama yace da ake sahabbai sun fahimci cewa halin da annabi yayi haramun ne to babu wani sahabi da zai saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai suna tsananta biyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fahimta ba hanin ba na haramci bane wannan yasa suka suka ci gaba da hada azumi shi ma al-imam an-nawawi ya yi sharhin hadisin wato a sharhu sahihi muslim juz'i na bakwai shafin 213 yana cewa wa bin an anhu qala jumhurul ulama akasarin malamai suna cewa hada azumin kwanaki ba haram bane amma makaruhi bai kamata ba wannan ya da cewa an samu sabani kenan dangane da hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda alqabi iyazo ya faɗa اختلف العلماء في حديث الوصال فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف ومن قدر فلا هرج wanda zai iya babu dai wannan dalilin sa aka samu sahabbai ba su daina hada azumin ba saboda ai hana wanda annabi yi saboda tausayi ne shi yasa ya musu misali da halittarsa ba irin tasu bace kaga tausayi ne yana daga ainihin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tausayi ne ga masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayi ga masu imani bayi son a samu wata karantarwarsa wacce za ta zama ta tsananta ga ainihin sahabbansa wannan yasa a tarihi an samu waɗanda sun hada azumin kwanaki al'imamun nawawi ya bayyana da dama daga cikin waɗannan malamai sannan a masaba ta al'imamu ahmad bin hanbal yana ganin ba laifi ba ne don an yi saboda an samu sahabbai waɗanda ba su daina hada azumin ba an samu tabi'ai waɗanda ba su daina hada azumin ba saboda fahimtar su da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewar ba haramun ba al-imam al-khattabi yace al-wisal min al-khasa'is allati ubihat li rasulillah wa harumat ala al-umma shine mai sharhi sunan abi dawud shi kuma a fahimtar sa Tun da dai annabi ya hana to bai dace a ci gaba da yi ba me yasa ai ga hadisin da aka samu wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito la tuwasilu kada ku hada azumin kwanaki kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kada a hada azumi ga hadisin da yazo daga sahabbai da dama wanda duk yazo da lafazin wato hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kada ai don haka bai dace ga mutum ya yi ba tunda mazan Allah ya hana na nahahum anil misali rahma waɗanda suke ganin ku ba ba laifi suna la'akari da maganar Aisha Allah ya kara masa yarda da cewa ai annabi ya hana ne saboda tausayi ga al'ummarsa waɗanda ke cewa bai kamata a yi ba sun ba da misali da ci gaba da haɗa azumi da manzon Allah ya dinga yi sahabbai suna suna hadawa can sai aka ga tsayuwar wata ya zama horo ga waɗanda suka ki dainawa a littafin almuhalla na ibnu hazmi a mujallar na hudu shafin 444 ya bada misali waɗanda da sahabbai waɗanda ma su daina hada azumin ba daga cikinsu akwai abdullahi bin zubair abdullah bin zubair a riwaya ta farko an ce kana yi silu saba'ata ayyami idan ya fara azumi a yau talata ba zai yi buɗe baki ba sai ranar litinin mai zuwa abdullahi bin zubair sahabi wannan yana cikin riwaya ta ibn hazmi fa idza kana kana lailata sabi'a da abina mai samli idan aka kai wato ranar da zai yi buɗe baki da farko yana amfani da kitse narka kitse ya zama yana lasa saboda hanjinsa ya riga ya matse sai hanjinsa ya buɗe sannan ya ci abinci ibn hajar shi ma ya ba da labarin malaman da suka ci gaba da hada azumi daga sahabbai zuwa ga tabi'ai yana fathul bari mujallar na shafi na 240 yana cewa falukila tafsilu an abdullahi bin zubair wanda yana riwayar ibn abi shayba al-musannaf bi isnadin sahih yana al-musannaf mujallar na biyu shafi 496 labarin abdullahi bin zubair annahu kana yuwasilu khamsata ashara yawman yana hada azumin kwana goma sha biyar kafin ya buɗe baki kaga kenan watan azumi gaba ɗayansa buɗe bakinsa guda biyu ne idan ya yi sahur a tsayuwar wata sai bayan kwana goma sha biyar ka dubi tsarin halittar waɗannan mutane idan kana ji sai ka ɗauka kamar almara ne kamar tatsuniya kuma gaskiya ne labarin ya inganta yakan yi azumin kwanaki goma sha biyar wanda waɗannan masana hadisi duk sun ba da labari sun tabbatar da labarin abdullahi bin zubair wa sahaba ilaihi min sahaba aiban akwai yar uwar abu sa'id al-khudri da ya rawaito hadisin nan daga tabi'ai akwai su abdurrahman bin abi nu'min akwai amir bin abdullahi bin zubair yaron abdullahi bin zubair ya samu magaji a irin wannan tsarin azumi ana kiransa amiru bin abdullahi bin zubair akwai ibrahim bin zaidin a taimi akwai abu jauza wanda abu Nu'ai ya kirga su cikin hilyatul awliya saboda littafin ya rubuta ne dan ya nuna maka baiwar da Allah ya yi ma waliyan Allah a tarihi akwai baiwa da Allah madaukaki ya yi ma wasu waliyansa wannan dalilin ya rubuta littafin alhiliyatul auliya abu Nu'ai yana mujallar na uku shafi na 79 ya dinga kirga sahabbai da suka yi irin wannan ibada kai ruhu, wanda al sabari shi ma yayi magana a kansa hadisi na gaba wa har yanzu dai an karbo hadisin daga shi Abu Huraira radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira ce, manzon Allah ya ce man lam yada qawla zur wanda bai bar magana ta ƙarya ba azur al-kadhib ma'anarsa ke kalma ta azur ma'ananta ƙarya sai dai ma'anar azur tana da faɗi ta fi alkazi domin ita azur tana ɗaukan albatil tana ɗaukan artuhuma kamar yadda ya zo cikin alihaya fi garib alhadis na ibn al-asir a mujallar nabi shafi na 318 annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mallam ya da alkazib ba ya ce mallam ya da ƙaunar zuwa wanda bai bar magana ta ƙarya ba wal'amala amala bihi da kuma aiki da maganar ƙaryan wato aiki da abin da ya shafi ƙarya yana sharhi na sunan turmizi tuhfatul ahwazi a mujallar da uku shafi 320 azuru alkazi wal buhtan abin da ya shafi ƙarya abin da ya shafi ƙage ka yi ƙage ka ƙirƙiro ƙarya ga wani ko ka faɗi magana ta ƙarya mallam ya turkul ƙaunar batil mallam ya turkul ƙaunar batil min ƙaunar kufri wa shahadati zuri wanda bai bar magana ta ƙarya ba wanda bai bar shaidan zur ba wal iftira wanda bai bar ƙirƙiro ƙaryan ba wal giba da gulma wal buhtan da ƙage ga wani na laifi wal qazfi da jifan mutane da laifin da ba su aikata ba wa shatmi wanda bai bar ashar ba bai bar zagi ba wallani wanda bai bar tsinuwa ba wa amsaliha waɗannan su ne suke karkashin abin da ake cewa ƙaunar zuwa. duk maganar da za ta fita daga bakin dan adam mara kyau tana karkashin ƙaunar zuwa. wato idan mutum yana azumi ya kamata bakinsa ya zama yana azumi ashe ba cin abinci ne kare Allah ya hana ba ba shan abin sha kadai Allah ya hana ba Maganar da za ta fito daga bakin musulmi ya zamanto magana ce mai kyau idan maganar ba ta da kyau to tana lahani ma azuminsa shi yasa malamai suka kirga duk abin da ke shiga karkashin azur ya ji ba al-insani buha wa yahrumu alayhi buha duk abin da aka ce kada mutum yayi to ya kamata ya fi nisantarsa a lokacin da yake azumi wal amala bihi manzon Allah ya ce wanda bai bar magana ta ƙarya ba wanda bai bar aiki da ƙarya ba bi ma'ana al'amalu bi muktabahu min al-fawahish wa man halla abinda duk Allah ya hana in baka daina ba kaga kenan hatta zunubai fafikanci wanda da jiki zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwa guda biyu in kana azumi idan baka tsare harshenka ba in kana azumi baka tsare jikinka ba Waljahala da kuma jahilci falaita lillahi hajatun to Allah ba shi da wata bukata fi an ya da'a ƙwa'amahu wa sharabahu don ya bar abincinsa da kuma abin shansa ko kuma ya ci abinsa wato Allah bai da bukatan azumi shi kaga ya zama azumin banza kenan Allah ka tare wannan riwayar al-Imam Bukhari ce tazo da wal jahlu yana kitabu sawm babu man lam yada'a qawla zur yana kuma babu fadli saumi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace as-siyamu junnatun fala yarfas wala yajhal a wata riwaya ta Abu Huraira wacce tana cikin sahihul Bukhari manzo Allah yace azumi garkuwa ne don haka kada mutum ya zama yana zance na banza idan yana azumi wala yajhal kuma kada mutum yayi jahilci idan yana azumi aikin jahilci wato shine yake nufi da wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu idan wani mutum ya nemi fada da kai ko wani mutum ya nemi zage zage da kai fara ya kul sai mutum ya ce inni sa'imun ina azumi marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yace yana azumi sau biyu ibnu hajar sharhin wannan hadisin cikin fathul bari a mujallar na hudu shafin dari da goma sha bakwai yana fassara kalma ta azur yace alkazi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake azumi bai bar ƙarya ba kuma bai bar jahilci ba menene jahilci yace as shine wauta mutum yana azumi amma yana halaye irin na wawaye hali na wauta wal amal bihi yani bi muktabahu annahu أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا kana zalika satiran lahu minan nar fil akhirah idan mutum ya tsare ransa daga dukkan wata sha'awa a rayuwarsa ta duniya to wannan yana zama dalilin da zai sa mutum ya samu garkuwa game da wuta a ranar tashin kiyama akwai ƙari da aka samu riwaya ta ubaida bin jarrahi isharatu ila anna al-ghiba taburru bi siyab idan aka ce maganar maganar ƙarya ta hada da gulma don haka akwai sahabbai waɗanda suke cewa duk mutumin da ya yi gulma azuminsa ya baci daga cikinsu akwai aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam to bihi qala al-auza'i har ma an samu manyan malaman fiqh manyan malaman fiqh waɗanda suke cewa innal ghibata tuftiru sa'ima idan mutum yayi gulma ya ci naman wani yana azumi to azuminsa ya baci wa tujibu alaihi qada'a zalika al-yawm mazhabata al-imam al-auza'i kenan wanda dole sai ya rama wannan ranar da ya yi gulman don azumin ya riga ya baci ibnu hazmi ya ɗauki wannan hadisin zahirinsa kuma shine abin da manzon Allah ya faɗa zahirin hadisin yana nuna cewa duk mutumin da yake azumi bai tsare harshensa ba daga maganganu na banza bai tsare jikinsa ba daga ayyuka na fasikanci to wannan azuminsa ba shi da amfani ibn hazmi yace yubtiluhu kullu ma'siyatin min muta'ammidin laha zakir li saunihi mutumin da yayi sabon Allah yana azumi da gangan azumin sa ya baci sawa'un kanat fi'lan aw qawlan shin magana ce ya faɗa ta sabon Allah ko ko aiki yayi da cikinsa na sabon Allah azumin ya baci saboda zahirin hadisin nan fala yarfaqu wala yajhal annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ko da cewar akasarin malaman kike suna daukan abinda annabi ya faɗa anan akan cewa haramun ne ga mai azumi ya zama bai tsare sa ba bai tsare jikinsa ba amma dan mutum yayi ƙarya fa azuminsa ya baci suna ganin azuminsa bai baci ba akasarin malaman suna suna daukan haka to amma ibn hazm ya dauka zahirin hadisin na abin da ke nunawa kenan ko ba shi kadai bane akwai daga cikin sahabbai kamar Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma tana da wannan fahimta duk mutumin da zai yi sabon Allah da gangan misali gulma mutumin da ya gulma azumin sa ya baci duk mutumin da ya gulma azumin sa ya baci akwai hadisin al-Imam an-Nasa'i shi ba ya zo bi sanadin sahih an Abi Umamah al-Bahili qala qultu ya Rasulullah murni a kuzuhu anka saboda darajan azumi yana cewa ya rasulullah kai min umarni in ɗauki wannan umarni daga bakinka in ringa aiki da shi sai mazan Allah ya ce alaika bi saubi sai ka yi riko da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar wasiya da riko da azumi fa innahu la misla lahu saboda azumi babu wata ibada da take kama da shi kaga ya zama wasiyar manzon Allah ga sahabinsa kai riko da azumi don ku azumi babu wata ibada da take kama da shi wato ibada da za ta sa bawa ya samu tsarkaka ya rabu da shedan ya kusanci Allah subhanahu wataala babu wata ibada da take sa haka in ba in ba azumi ba shi yasa kake gani a wata ramadan jama'a da dama Allah yana saka albarka ma rayuwarsu wani ya daina ibada amma idan wata ramadan ya zo zaka ga ana ibada da shi a wata riwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu la adla lahu babu wata ibada da ta yi daidai da azumi babu wata ibada da ta yi daidai da azumi amma su malamai suna fahimtar ta wajen albarka ne illa in dai ta wajen daraja ne sallah tana gaban azumi kamar yadda ya zo a cikin rukunin musulunci wannan yana cikin fatul bayari mu ci gaba yace wa Abu Dawud kuma al'imam imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi fi kitab as-sawm babul ghibati lis-sa'im babi akan matsayin gulma ga mai azumi babin da al'imam imam Abu Dawud ya kawo hadisin da wanda shi ma yana ma ishara da cewa gulma tana lahani ga azumin dan adam واللفظ له yana cewa wannan lafazi lafazi ne na al'imam imam Abu Dawud yana sunan Ibn Majah fi kitab as-siyam wannan lafazin yana sunan Abi Dawud kuma yana sahihul Bukhari abin lafazin da ya zo cikin sunan abi wannan lafazi da ya zo a cikin bulugun maram lafazin al-imam bukhari lafazin da ya zo cikin sunan abi babu babu kalma ta al Mallam ya da yada qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu amma a lafazin al-imam bukhari aka samu wal jahala wanda bai bar yin ƙarya ba wanda bai bar yin jahilci ba alhali yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaisa lillahi hajatu Allah ba shi da wata bukata an ya da'a ta'amahu wa sharabahu mutun ya bar abincinsa da kuma abin shansa idan dai bai bar magana ta ƙarya ba bai bar aiki da abin da ya shafi sabon Allah ba ibn hajar Ya yace abinda ake nufi fa lillahi iradatun fi siyamihi Allah ba shi da nufin karban azuminsa. sa fa wa ba alhajata mawdi alirada ne aka dora bukata a gurin alhali shi Allah bai da bukatan ibadarka bai da bukatar ibadarka domin ba ta amfanarsa ibadarka tana amfanarka ne kai kanka amma sai aka kawo alhaji aka kawo eh, alhaja a maimakon al'irada yace bal huwa kinayatun an adamil qabul abinda hadisin yake mana ishara da shi Allah ba shi da bukatar ibadanka me ake nufi ana nufin cewa Allah ba zai karbi ibadanka ba malamin ya bada misali yace kama ya al-mukbal liman radda alaihi shay'an alaihi minhu falam yaqum bi wani ne ya baka abu sai ka ce a mayar masa sai ka ce ba ni da bukata ko da baka ce a mayar masa ba in ka ce ba ni da bukata ya dauko kyauta ya baka sai ka ce ba ni da bukata me kake nufi ba zan karba ba kaga zahiri wanda shine mutum ya baka abu sai ka ce ba na bukata kaga kana nufin cewa ba zan karba abin da ka bani ba wanda yana cikin sharhin ibnu hajar ga wannan hadisi ibnu al-arabi shi ma yayi magana kan wannan hadisi kamar yadda imamu shaukani ya kawo cikin nailul awtar yana mujallar hudu shafin dari biyu da tamanin da biyar muktaba hadal hadis Allah ya saba ala siyamihi ibn al-arabi ya ce abinda hadisin nan yake tabbatar mana wanda yake azumi bai tsare harshensa ba bai tsare jikinsa ba ba da lada kaga ba a ce ma za ka rama azumin ba ba ka da lada kuma ba a ce azumin za ka rama shi ba bayan watan ramadan ya wuce wa ku anna thawab as-siyam la yaqumu fil muwazana bi ismi zuri wa ma dhukira ma'ahu domin a lahira idan aka ce ga ladan azumi ga kuma zunubin abinda ka aikata a dora su akan sikeli laifin da kai ya rinjaye wannan ladan da zaka samu akan azumi don haka kamar ma baka da ladadi haka ma alqabi iyaw shi ma ya fassara hadisin duk da yana cikin fathul bari al-maqsud min as-sawm ash-shahwa al-imam al-khattabi yace asali manufar azumi wato ita ce ta karya sha'awar da yake jikin mutum wa tatwi'ul amara shi mutum yana da sha'awa na ya ci abinci yana da sha'awa ya sha abin sha yana da sha'awar jima'i da sauransu sai azumi yace karkai fa idza lam yahsul min dhalika idan wannan abin da ake so na karya sha'awar bai samu ba lam yanzur ilaihi nazara inaya fa adamul hajati ibaratun an adamul iltifati wal qabul idan aka ce Allah bai da buƙatar azumi yana nuna cewar Allah ba zai waiwaya ma ya dubi ibadarka ba ba zai ma waiwaya ba saboda azumi manufarta ita ce ta sa mutum ya zama yana fin karfin ransa za ka fi karfin ranka za ka saba da maganganu yadda ka ga dama yanzu idan kana azumi ana so ka daina ka saba ciye-ciye da shaye-shaye da kaga dama yanzu an ce ka daina sai zama azumin bai sa ka tsare harshen ka ba kaga kenan ba manufa wato babu manufar da ake so a samu game da azumi tare da kai wa kaifa yaltafitu ilayhi wal hadu annahu taraka ma yubahu min ghairi zamani sawm ba yadda za a yi Allah ya waiwaya ga azumin mutum tun da dai mutum bai bar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ba akwai hadisin anas bin malik wanda shi ma ya ruwaito wanda ya zo da lafazin irin na abu huraira din nan yana cikin al kabir eh, al-awsat na al-imam tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada'i al-khana wal kadhiba fala hajata lillahi fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar alfasha ba bai bar ƙarya ba to Allah ba shi da bukata game da azumin mutum wato da ya bar abincinsa da abin shansa da ya ci duk ɗaya ne shi ma hadisin eh, Rijalhu hufi wanda yana sahihu targib hadisi na 1080 al-hafiz al-iraqi yana sharhi ga waɗannan hadisai kamar yadda ya zo cikin tuhfatul ahwazi <clears throat> ya ce wa qawlu zur huwa al-kadhib asali idan aka ce magana ta zur ana nufin karya kuma ya taho ga duk hadisan da aka rawaito wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da hadarin maganganu na alfasha ga mai azumi malamai suna sanya gulma daga ciki wanda har ma wasu ashabu sunan sun yi tarjamar babi kamar al-imam Abu Dawud babin da ya tarjama ya kawo hadisin yana cewa babi game da matsayin gulma ga mai azumi wa zakaru hadal hadis akasarin ashabu sunan saboda haka al-hafiz iraqi yace ka annahum fahimu min zikri qawli zuri wal amali bihi al amra duk ashabu sunan masana hadisi suna la'akari da maganar manzon Allah da cewar abinda ake nufi shine ka tsare harshenka wa yumkin an yakuna fihi isharatun ila ziyada allati warada fi ba'd turuqihi wa hiya al jahl idan aka kara da jahilci yasihu itlaquhu ala jami'il ma'asi wanda bai bar magana ta ƙarya ba wanda bai bar jahilci ba me ake nufi da jahilci wato shine wauta yaya ake wauta kamar yadda yazo cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari wanda yazo cikin Bulughul Mara wanda yana kitabu sawm babu fadli sawmi an Abi Huraira wanda eh, abin nan a ɗaya riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junnatun fala yarfat wala yajhal azumi garkuwa ne don haka idan mutum yana azumi kada yayi magana ta basa. kada yi magana ta ƙarya magana ta sabon Allah kuma kada mutum ya yi jahilci me ake nufi da jahilci shine la yaf'alu shai’an min af'ali ahlil, jahali. kada mutum ya aikata wani abu irin ayyuka na jahilai yaya aikin jahilai yake kasiyai haka kawai za ka ji mutum yana ihu a unguwa wato yana da kyau idan kana azumi maganar ka ma ka gyara ta idan magana za ka yi da mutum ka yi ta a cikin nutsuwa a hankali amma idan kana ɗaga murya kana ihu <clears throat> ya nuna cewar kana wauta wani hau zalika falhasilu annahu idza kaffa nafsahu an shahawat fi dunya kana zalika lahu ta'thirun fil akhirah duk wanda ya tsare kansa to shi ne yake samun ladan azumi a kiyama ba wai ka ki cin abinci ka ki shan abin sha ka ki tarawa da mace a cikin wata ramadan ne azumi ba ba shi kadai bane don haka yasa wannan hadisin ya zama yana da hadari yana da hadarin gaske da yawa mutane suna azumi sun daina cin abinci tun daga alfijir har zuwa faduwa rana amma ba su tsare harsunansu ba ba su tsare jikunansu ba suna faɗin maganganu na banza ga abinda manzon Allah ya faɗa idan baka tsare harshenka ba baka tsare jikinka ba to azuminka ba shi da tasiri don haka yasa gwamma ka ɗauka azumin mutum yana baci a dalilin alfasha akan ka ɗauka azuminsa bai lalace ba wanda shi ne zahirin hadisi kamar yadda aisha ta fahimtar aisha kenan allah ya kara mata yarda fahimtar alimabul auza'i fahimtar wato ibnu hazmi innal ghiba tufiru sa'ima wa tujibu alaihi qada zalika al-yawm idan mutum yayi gulma azumin sa ya baci wannan shine abin da Aisha ta faɗa ya hazm yace yubtiluhu kullu ma'siya duk wani zunubi da mutum ya aikata yana bata mar azumin sa kuma sannan ba a ce zaka rama ba wannan shine babban hadari Allah ka kare hadisi na gaba wa an aisha ta anha an karbo hadisin daga aisha Allah ya kara masa yarda qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yuqabbilu yana sumbatar mace wa huwa alhali yana azumi wa yubashiru kuma yana shafa jikin mace wa huwa alhali yana azumi walakinnahu sai dai fa shi annabi sallallahu alaihi wasallam amlakukum ya fi ku mallakar bukatarsa ya fi ku mallakar bukatarsa ya fi ku tsare sha'awa muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wallafzu li muslim amma lafazin da yazo cikin bulugul maram wato lafazi ne na al-imamu muslim hadisin yana sahihul bukhari kitabu sawm babul mubasharati lisa'im Babu akan hukuncin mai azumi ya shafa jikin mace al-imam al-bukhari yace wa qalat aisha bayan yayi babin bayan al bukhari ya kawo babin sai yace aisha ta ce yahrumu alaihi farjuha ta karasa magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar mace yana azumi yana shafa jikin mace yana azumi amma tarawa da mace haramun ne ga mai azumi al-imam bukhari ya kawo wannan a karkashin wannan babi sannan ya kawo hadisin wato kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sa'im wanda shine lafazin al-imam al-bukhari wa kana amlakakum li bayan haka sai al-imam ya bukhari yace abdullah ibn abbas ya fassara kalma ta al'irbu ya ce ma'aribu ma'anatta hajjatun abinda aisha take nufi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ku mallakan bukatarsa ta jima'i dan ya sumbaci mace bai sa shi ya yi jima'i da ita dan ya shafa jikin mace bai sa shi ya yi jima'i da ita yana tsare sha'awarsa hadisin yana fahihu muslim kitabu eh, yana babu bayani annal qubla fi sawmi laysat muharrama ala man lam tuharrik shahwatahu al-imam muslim sunan babin da yayi don mutum ya sumbaci mace alhali yana azumi bai aikata haram ba sunan babin kenan a wajen al-imam muslim don mutum ya sumbaci mace alhali yana azumi bai aikata haramun ba amma ba kowa ba ala man lam tuharrik shahwatahu mutumin da sun sumbatar mace baya motsa masa sha'awarsa sannan ya kawo wannan hadisi hadisi na 1106 wazada al-imam muslim yayi kari yace wal lafzu li muslimin da al-imam muslim yayi kari yana kitabu siyar. wa fi riwayatin a wata riwaya yayi kari a wata riwayar yana cewa Aisha ta ce fi Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar matarsa alhali yana azumi yana shafa jikin matarsa alhali yana azumi sai ta ce a cikin watan ramadan dan karka dauka ma azumin na nafila wato lafazin da yazo a sahihu muslim an aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi ramadan wa huwa sa'imun يكبد في رمضان وهو صائم من manzon الله إلى سنباكر mace a watan ramadan alhali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله فتوانا حديث عائشة ترويته tana bana bayani yadda halayen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance a cikin gida idan yana azumi tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar mace alhali yana azumi kuma yakan shafa jikin mace alhali yana azumi illa dai ta gaya mana akwai bambanci tsakaninsa da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin hali don ya sumbaci mace wannan bai sa ya yi jima'i da ita don ya shafa jikin mace wannan bai sa ya yi jima'i da ita to ba ita ce kadai matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ba da labarin haka ba akwai hadisin umar bin abi salama hadisin umar bin abi salama umar bin abi salama yaron ummu salama wanda ma akwai riwaya da take nuna cewa shine ya ba ya walicci aurenta da manzon Allah yaron ummu salama shi ya walici aurenta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ya bada aurenta akwai riwayoyi da yawa akai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama tana da yara umar bin abi salama shine babban danta saboda haka a lokacin ya kai balaga ranar da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya annahu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مزان الله كان بايع تكين جدا غا محي في يستنا زونا أم سلمة غا مزان الله عمر يكي كان بايع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم عمر يكي شمي أزمي أنا إيا سنباتر مكي فقال له رسول الله سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يكي متى صل هذه sai ce tambayi wannan wato tambayi uwarka kenan ko ka tambayi mahaifiyarka ita za ta baka labari za ta baka labari abinda ke practical kenan fa akhbaratu sai uwar ta ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika manzon Allah yana yin haka din ga yaron mahaifiyar ta ce masa manzon Allah yana yin haka faƙala sai yaron ya ce ya rasulallah kad gafara Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ai kai Allah ya gafarta maka laifin gaba da na baya don haka waɗannan abubuwa don kayi ma ba laifi faƙala lahu rasulullah sai maza Allah ya ce masa amma wallahi duk da cewar Allah ya gafarta min laifin gaba da na baya inni atqakum lillah nafi ku kuma tsoron Allah wa akhshakum lahu na fi ku kuma kiyaye Allah tabaraka ta'ala na fi ku kiyaye Allah na fi ku tsoron sa me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan yana nufi cewa shi yaron yana ganin wato sumbatar mace laifi ne amma shi annabi ai Allah ya ce ya gafarta mar wato wannan bai kawar da cewar sumbatar mace laifi bane sai manzo Allah ya ce duk da cewar Allah ya gafarta min duk abin da ya zama sabon Allah na fi ku gudunsa kaga na annabi ya sani cewar sumbatar mace yana iya ta da sha'awa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba wannan yasa ibn hajar cikin fathul bari a mujallar na hudu shafin da hamsin, ya ce ya zo bi lafzi kana yukabbilu fi shahri sawm hadisin aisha akhrajahu muslim wan nasa'i riwaya ta al-Imam Muslim yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sa'im Aisha ta tabbatar da cewa Annabi sallallahu yana sumbatar mace yana azumi kuma ta tabbatar a wata Ramadan fa asharat bi zalika ila adami tafriqa bayna sawmi al-fard wa an-nafl kaga Aisha ta nuna mana kar ka bambanta tsakanin azumin farilla da Nabila duk ɗaya ne shi yasa ta ce a watan ramadan manzon Allah yana sumbatar matarsa yana azumi kuma yana shafa jikinta yana azumi babu wanda zai ba mu labarin haka sai matan shi su kuwa matansa suna ɗauke da amanar isar da ilimi wanda manzon Allah ya karanta, wanda abu ne ya auku tsakanin miji da mata in ba dan amanar ilimi ba wallahi Aisha ba za ta karanta da mu ba tunda azumi ibada ne ita kuwa akwai abin da ta sani game da azumi wanda mutane da ke waje ba za su sani ba shi yasa ta fada shi ko um, Umar bin Abi Salama dama yana zaune a gidan manzon Allah bayan annabi ya aure umu Salama ya rike ƴaƴan nata gaba ɗaya don haka Umar a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma yana tambayar manzon Allah a cikin gida ya ba da manzon Allah ya bashi wannan amsa to amma a nan ga hadisai karara sun tabbatar da abin da annabi ya faɗa wanda hadisan nan ba sa bukatan wani sharhi aisha ta ba da labari hadisi ya inganta umar bin abi salama ya ba da labari hadisi ya inganta magana ta kare shin sumbatar mace yana warware azumi umar ya fara wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce tambayi mahaifiyarka tace ai annabi yana yi yana sumbatar matarsa alhali yana azumi umar bin abi salama yana ganin sumbatar mace ga mai azumi laifi ne saboda haka yasa yace ai kai ya rasulullahi daban ne ai an maka gafarar laifi manzo Allah yace duk da amnin gafarar laifi na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah tabaraka wata'ala ta amma ta wajen malaman fiqh sai aka samu sabanin fahimta kamar yadda ibnu hajar yake faɗa ikhtilafa fil qibla wal mubashara lis wasu jama'an sun karhanta sun ce babu kyau mai azumi ya sumbaci mace babu kyau mai azumi shafa jikin mace kamar mazhaba ta alimamu mali Malik wanda shi ya fi shahara don haka ya sa muka fi sani babu kyau mai azumi ya sumbaci mace babu kyau ga mai azumi ya shafa jikinta wanda ita ce fahimtar mazhabar Malikiya akwai hadisin Ibn Abi ba bi isnad sahihin an Ibn Umar wanda mazhaba ta alimawu malik tana jingina fahimtar ta ga abdullahi bin umar wanda sahabi ne abdullahi bin umar yana karhanta yana kyamar mai azumi ya sumbaci mace mai azumi ya shafa jikin mace kaga hadisin na gida ne abdullahi bin umar ba sharadi bane ya sani matan manzon Allah suke ba da labari kaga kenan masaba ta malikiya tana da wani sahabi da ta dogara da shi shine abdullahi bin umar sannan suna kafa hujja da aya ta 187 ta suratul baqara wanda Allah subhanahu wataala yana magana akan mai azumi yace fal'ana bashiruhunna fal'ana bashiruhunna yanzu kam bashiruhunna menene bashiruhunna mana al-mubashara fi hadhihi al-aya naharan Allah ya hana mubashara da rana sai da daddare abinda ayan ta karantar da mu shine ibnu hajar yace la wannan ayar ba ta magana a kan cewa shafa jikin mace da rana shine Allah ya hana a wannan a suratul bakara ibn hajar ce, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa al-mubayyin an Allah ta'ala waye kamata ya fassara mana ayar al alqur'ani shine annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ya fassara ayata alqur'ani wa qad abaha al-mubasharata naharan ga hadisin Aisha maza Allah ya halatta a taba jikin mace da rana fadalla ala anna murada bil mubashara fil aya al wanda shi ya nuna cewa abinda Allah ke cewa fal'ana bashiruhunna mubasharan da Allah ya hana da rana shine jima'i mubasharan da Allah ya hana ga mai azumi da rana shine jima'i la ma dunahu minkum latin wa nahwiha amma abinda ya shafi sumbatar mace shafa jikinta da rana babu hujjar cewa Allah ya hada wa abaha al-qibla qaumun mutlaqan sannan akwai mutane da ke ganin sumbatar bace gaba ɗaya halal ne saboda zahirin hadisan nan da muka karanta wanda daga cikin su akwai sahabbai da yawa sahabbai da yawa wannan da suka rawaito wannan kaga dai Aisha da ta rawaito hadisin ga ummu Salama da ta bada amsa ga ɗanta shi dan nata shi ma sahabi ne sannan akwai Abu Huraira akwai sa'idun akwai sa'ad bin abi waqqas wa ta'ifa wanda ibnu hajar duk ya kirga su sahabban manzon Allah da yawa sun ce sun batar mace da rana bai bata azumi shafa jikin mace ma da rana bai bata azumi akwai ma waɗanda ke ganin tun da dai annabi yana yi da azumi to ya zama mustahabi kenan shine ibnu hajar ke kaga waɗannan sun tsananta wanda ba abin da manzon Allah yake nufi ba don an ce annabi yakan yi bai nuna cewa mustahabi ne mutum yayi ba wasu kuma suna bambanta tsakanin saurayi da tsoho fakari ha hali shabi wa abaha halin ibn hajar ya ce wasu malaman na ganin idan mutum saurayi ne to bai kamata ya sumbaci mace ba bai kamata ya shafa jikinta ba saboda ai saurayi ba shi da kokari na rike wato sha'awar jima'i idan zai sumbaci mace zai iya tada hankalinsa wanda zai kai ga aukawa matar da shi amma idan tsoho ne fa yana da kokari ya dade saboda haka zai iya tsare sha'awar sa wannan ba da wannan kuma ana cewa Abdullah bin Abbas shike da wannan fahimta wanda Imam Malik al-Imam Malik shi ma ya rawaito hadisi akai waɗannan kamar yadda Ibn Hajar yake fada dalilai ne waɗanda babu hujja a kansu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya tabbatar da hadisin Aisha ya kawo hadisin Umar bin Abi Salama wa huwa rabibun nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu sa'ala rasulullah ayukabbilu sa'im ya girma hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam Umar bin Abi Salama ya rasulullah me azumi yana iya sumbatar matarsa manzon Allah yake san hadisi tambayi wannan li ummi Salama fa akhbaratu anna rasulullah yasna'u zalika manzon Allah ya bashi eh, ta bada labari cewa yana sumbatar matarsa alhali yana azumi ya rasulullahi kad gafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ai kai Allah ya maka gafaran zunubai da suka wuce da waɗanda ba su zo ba da waɗanda suka jinkirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu duk da haka na fi ku kiyaye Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku nisantar abin da ke zama laifi ne ga Allah idan annabi zai sumbaci mace inda laifi ne kamar kana jingina laifi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadalla zalika shine ibnu hajar yace wannan ya nuna cewar anna shabba wa shaykha sawa'un da saurayi da tsoho duka daidai suke game da sumbatar mace da kuma shafa jikinta li'anna umar yana idin kana shabban ولعله كان اول ما balaga كان yiwa lokacin دا عمر بن ابي سلمى يا فار balaga ne wannan tambaya ga manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa haka akwai hadisin da yazo har yanzu bi isnadin sahihin an Abu ibn Yasar an rajul min al-ansar wanda hadisin yana littafin muwatta nan ma yana al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq yana littafin muwatta al-Imam Malik ya ruwaito wani mutum daga cikin mutanen madina kabbala imra'atahu wa huwa sa'im ya sumbaci matarsa yana azumi fa amara imra'atahu an tas'ala an-nabiyya an zalika sai ya ce wa matarsa ki je gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki mar tambaya mijinki ya sumbace ki kuma kuna azumi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan ta zo ta yi tambaya ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni af'alu zalika ni ma ina yin haka ga matana mutum da ya sumbaci matarsa yana azumi ya ce wa matan ce ki tambayi manzon Allah ina hukuncin abin da muka aikata tana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ni ma ina haka ta koma ta gaya wa mijinta fa qala zawjuha sai mijin ya ce a'a yurakhisu Allahu li nabiyhi fi ma sha'a cikin sani akwai abubuwan da Allah kan sassauta su ga annabinsa amma mu fa ba sauki gare mu akwai abubuwan da Allah yana sassauta hukuncinsa ga annabinsa amma mu ba a sassauta mana ba wato akwai khususiyya kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai matar ta dawo ga annabi faraj'at fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana kum bi hududillah manzo Allah yake na fi ku sanin dokokin Allah wa atqakum sannan na fi ku kiyaye dokokin Allah kaga wannan ya tabbatar annabi ya gama isar da sako dangane da hukunci na sumbatar mace ga mai azumi wanda al-Imam Shawkari yayi magana anan yana cewa al-mubasharatu al-mazkur fi al-hadith ma huwa a'ammu min at idan aka ce annabi yana sumbatar mace yana shafa jikinta duk su guda domin taba jiki shi ake nufi da shafa jiki mutum ya bakinsa ya taba bakin na mace shi ake nufi da sumbata malam yablugh ila haddil jima fa yakunu qawluhu kana yuqabbilu wa yubashir min zikr al-'am ba'da al mubashara لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين idan aka ce shafa jiki ana nufin fatar jikinka ta haɗu da fatar mace bakinka ya haɗu da bakin mace wanda duk ma'anarsu guda ne wa waka alkhilafu fi ma idza bashara sa'imu aw qabbala aw nazara fa amza fa anzala aw amza nan ma aka sake sabon samun sabani kamar da Imam Shaukani ya fada to idan mutum ya sumbaci matan nasa sai maniyi ya fito fa idan mutun ya sumbaci matarsa sai maziyi ya fito fa to nan ma madan fiqh suka yi sabani wanda Imam Malik yake cewa fi kulli zalika yaqbi fi kulli zalika idan mutum ya sumbaci matarsa ya kai ga maniyi ya fito masa to sai ya rama wannan azumi kuma zai yi kafara amma idan mutum ya sumbaci matarsa sai maziyi ya fito masa zai rama azumin kawai ba zai kafara ba imam maliki ke fadin haka wahtajja lahu bi anna al-inzal aqsa ma ma yutlabu fil jima' min al iltizaz fi kulli zalik idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi izini a sumbaci mace ai dama abinda sumbatar ke haifarwa shine fitowar mazi idan mutum sha'awa ta ta san masa mazi ke fara fitowa sannan mani ya fito idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini game da sumbatar mace wannan ya gwada cewar maziyi da zai fito a bayan wannan baya bata azumi babu hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ke nuna cewar fitowar maziyi yana bata azumi da dai a ce fitowar mazi yana bata azumi wallahi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana a sumbaci mace ko a shafa jikinta saboda duk wanda ya sumbaci mace to abin da zai biyo baya kuwa shine fitowar mazi dan shi mazi baya fita da izinin ka da zaran ka ta motsa mazi zai fito sannan tana yiwa mazi ya fito wanda bayyanar maniyi a dalilin waɗannan kamar da Imam shaukani yake magana a kai a ce ya ɓata azumi babu hujja a kansa haka ma bayyanar mazi don haka mafi inganci ba su ɓata azumi illa kamar yadda yake faɗa akwai wata riwaya da ta zo cikin sunan abi dawud hadisin aisha nabi sallallahu alaihi wasallam kana ha wa yamussu lisanaha manzo Allah yana sumbatar ta yana tsotson harshen ta sai ce wannan hadisin ba gaskiya bane hadisin yana da rauni abinda ake magana akai shine bakinka ya taba na matarka ba ya kai ga musanyen yawu ba kaga ya nuna cewar za ka sha yawunta za ta sha yawunka maganar azumi ta riga ta baci magana ta baci idan dai mutum ya kai ga haɗiye yawu shi yasa ya ce ala annahu lam yabtali riqahu alladhi khalaqahu riquha da zaran ka kai ga wato musanyen yawu da ita matarka kuma har ka haɗe wannan yawun to azumin ka ya baci abinda manzon Allah ya izini shine hada baki da mace da shafa jikinta illa iyaka Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba to an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an karbo hadisi daga abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana azumi yana cikin harami na aikin haji wahta jama wa huwa sa'imun kuma ya yi kaho alhali yana cikin azumi manzon Allah ya yi kaho yana da harami a cikinsa ya shiga harami na aikin haji kuma ya yi kaho alhali yana azumi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabu samu babul hijama hadisi na 1938 al-imam al bayan ya kawo babin sai ya ƙara bayani yace wa qala ya yahya bin salih haddathana muawiya bin bin sallam haddathana yahya bin umar bin al-hakam bin thawban sami'aha aba hurayra radiyallahu anhu iza kaa fala yufṭir ma yukhriju wala yulij ai abinda ya fito abinda ya shiga cikin mutum shi yake ba ta azumi ba abinda ya fito daga jikinsa ba ya kawo hadisin abu huraira akan haka yana cewa annahu wal awwalu asah wa qala ibnu abbas wa ikrima as-sawm mimma dakhala wa laysa mimma kharaja abdullah ibn abbas sahabi ne ikrima almajirinsa duk suna cewa shi azumi yana baci ne saboda an shigar da wani abu a jiki ba an fitar ba wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yahtajimu huwa sa'im abdullah ibn umar yakan yi kaho alhali yana azumi da shi da abu musa lashari wanda daga baya ake cewa sun daina yi da rana sun koma suna yi da daddare al'imamu bukari ya jera bayani a kai bayan ya kawo babin da ya zo da wannan hadisin saboda ya nuna cewa hatta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabani dangane da hukuncin yin kaho ga mai azumi amma al'imamu bukari ya tabbatar da fahimta mafi inganci da cewar babu laifi dan mutum ya yi kaho alhali yana azumi akwai sa'ad Ah, akwai zaidu bin arkam akwai ummu salama wanda duk sun yi azumi sun yi kaho alhali suna azumi duk al'imamul bukhari ya kirga sannan aisha an yi kaho gabanta da azumi da rana falatan ha ba ta hanawa hadisi na gaba wa an shadda ibn radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam ata ala rajulin bil baqi' wa tarana annabi ya iso ga wani mutum a yankin al inda makabartar madina take wa huwa yahtajimu fi ramadan mutumin yana kaho a cikin watan ramadan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afṭara al-hajim wal mahjum mai yin kaho ya bata azumin sa wal mahjum shi ma wanda ake wa kahon ya bata azumin sa rawahu al-khamsa illa tirmidhi malamai biyar suka ruwaito hadisin banda al-imam tirmidhi la al-imam tirmidhi ma ya ruwaito hadisin nan yana kitabu sawun babu ma ja'a fi karahiyatil hijamati lisa'im hadisin yana a sunan kubra kitabu siyam an abi rafi'in qala دخلت على أبي موسى الأشعري وهو يحتجم ليلا في رمضان فقلت ألا كان هذا نهارا قال تأمرني أن أهريك دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله يقول أفطر الحاجم والمحجوم وترى abu rafi ya ce na shigo wajen abu musa mashari wanda sahabi ne na same shi yana yin kaho da daddare a watan ramadan sai na ce kana yin kaho da daddare mai ya hana ka yi da rana sai abu musa mashari ya ce kana umurta na in zubar da jini na alhali ina azumi bayan na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai yin kaho ya bata azumin sa haka ma wanda ake makahon hadisin yana sunan abi dawud kitabu sawmi babun fi fi sa'im yahtajib an sauban an nabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai riwaya ta sauban akwai riwaya ta sauban kaga wannan hadisin ya samu riwayar shaddad bin aus da abu musa ashari sannan akwai hadisin sauban an nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma afqara al-hajim wal mahjum ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yayi kaho ya fata azumin sa haka ma wanda aka yi makaho kuma hadisin yana a sunan al-kubra lil nasai kitabu siyam al-hijamatu lis-sa'il yanda cikin bulughul maram an shaddad bin aus qala ma rasulullah akhidun bi wata rana annabi ya kama hannuna fi ba'd at muna tafiya yana daga cikin abin da annabi kan yi ya rike hannunka kuna tafiya li samana ashara Laila khalat min ramadan wata ramadan yana da kwanaki goma sha takwas wato ranar sha takwas ga wata ramadan muna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin hadisin shaddad bin aus fa absara rajulan yahtajim sai manzo Allah ya hangi wani mutum yana yin kaho fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afara al-hajim wal mahjub wanda yake yin kaho ya bata azumin sa da wanda ma ake wa kahon yana sunan ibn majah kitabu sawm babu ma jaa fil hijama li an sauban wa an shaddad bin aus akwai hadisin cikin al-musnad al ahmad shi yasa ibn hajar ce wasu sahahahu ahmad al-imam ahmad ya inganta wannan hadisin ya inganta wannan hadisin amma ba riwayar shaddad bin aus ba riwayar aisha al-imam ahmad ya ruwaito hadisin Aisha ita ma ta kawo hadisin afkar al-hajim wal mahjum akwai hadisin Usama bin Zaid shi ma ya rawaito hadisin afkar hajim wal mahjum al-Imam Ahmad hadisin ya inganta wa Ibn Khuzaimah haka Ibn Khuzaimah shi ma malamin hadisi ne yace hadha al-khabaru khabaru Sauban indi sahihun fi hadha al riwayar ta inganta Hibban Ibn Hibban ya inganta hadisin wato ya nuna cewa wannan hadisin da muka karanta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ibnu hajar saboda amanar ilimi ya fara kawo hadisin abdullahi bin abbas wanda ya nuna cewar annabi da kansa yayi kaho yana azumi to sai kuma ya kawo hadisi na gaba na shaddad bin aus wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi kaho ya bata azumin sa wanda aka yi makahon shi ma ya bata azumin sa kahon ya bata azumin sa kaga ya nuna cewar ya kawo hadisin da ya nuna babu laifi a yi kahu, sai ya kawo hadisin da yake nuna cewa bai kamata a yi kahu ba wanda shi ne amanar ilimi to sai ya kawo hadisi na gaba kuma wa an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin malik qala awwalu ma kurihat hijamatu lisa'il hadisin anas shine wanda zai warware mana wancan hadisi na abdullahi bin abbas yana cewa annabi ya yi kaho yana azumi wannan hadisi na shaddad bin aus riwayar abu musa al-ash'ari riwaya ta anas bin malik riwaya ta aisha usamu bin zaidin sahabbai da dama akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi kaho to ya bata azumin sa haka ma wanda aka yi makahon ya bata azumin sa wato da wanzamin da wanda wanzamin ya tsaga jikinsa duka azumin sa ya bace hadisin anas din nan shi yake warware mm, eh, wato rigimar da mm, kuskuren fahimta da za a samu game da waɗannan hadisai anas ya ce awwalu ma kurihatil hijama farkon lokacin da aka tarhanta yin kaho lissa'imi ga mai azumi wato kamar yana mana ishara da cewa a farkon al'amari an hana mai azumi ya yi kaho in ji anas kaga shi ma sahabi ne kuma ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce farko an hana mai azumi ya yi kaho anna ja'far ja'far ibn abi talib yahtajama wa huwa sa'id ja'far ibn abi talib wan sayyiduna ali kenan Allah ya kara musu yarda ja'far yayi kaho yana azumi famarra bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya zo wucewa ya zo wuce shi fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afara hazani waɗannan biyun sun ɓata azumin su wato da wanzamin da shi Ja'far bin Abi Talib sun bata azumin su wanda shi yake ishara da wancan hadisi da ya wuce Anas yace mara rakhasa na biyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassaucin yin kaho ga mai azumi kaga Anas ya warware matsalar kenan wa kana Anasun yahtajimu wa huwa sa'im anas ya kasance yana yin kaho alhali yana asu dara kutuni alimamu dara kutuni ya rawaito hadisin nan yana sunanu dara kutuni kitabu siyam babu al-qiblati lis wa wato alimamu dara kutuni ya karfafa wato isnadin wannan hadisin abinda yake al-imam darqutni yace kulluhum thiqatun wala a'lamu lahu illa bayan al-Imam kudin ya ruwaito hadisin yace kulluhum thiqatun duk malaman da suka ruwaito hadisin nan amintattun malamai ne sannan ban san wata illa ga wannan hadisin ba hadisin Anas bin Malik wanda al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Bukhari ya kawo hadisin yana حديث هنا كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم قال ثابت Bunani, Sabitul Bunani yana cikin almajiran Anas bin Malik yace su ila Anas bin Malik radiyallahu anhu an tambaye Anas bin Malik a kuntum takrahuna al-hijamata lisa'il shin kuna kyamar kaho ga mai azumi kala sai Anas yace la ba ma kyama illa min ajli ba'f sai dai saboda tsoron rauni saboda za a rage jinin jikin mutum tana yiwa ya samu rauni wa yurwa an al-hasan an ghayr wahid marfu'a hadisi yazo afar al-hajim wal mahjum shi da wanda ya wuce ibnu hajar yana sharhin wannan hadisin cikin fathul bari ya ce wal hadithu sahihun la miryata fihi wannan hadisi na Anas ya inganta babu ma kokonto akai babu ma kokonto akai don haka sai yake cewa wannan hadisin na Anas ya tabbatar mana wancan hadisin na Shaddad bin Ausin an goge shi an daina aiki da shi wato anan Ibn Hajar a littafin Bulughul Maram bai bayani ba amma a cikin fathul bari yana sharhin sahihul bukhari yi bayani akan cewa wannan hadisin afara al-hajib wal mahjum ibn abdul barri ya tabbatar manyan masanan hadisi da yawa sun tabbatar da cewa wannan hadisin na shaddad bin aus mansukhun an shafe shi ba a aiki da shi ba a aiki da shi wannan kuma shine abin da ya inganta wannan dalilin yasa muhammad Nasiru din al-albani ya littafin irwa'ul galil yana magana game da waɗannan hadisai waɗanda suka zo kashi biyu kashi guda suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana azumi kashi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya yi ma wani kaho da wanda aka yi ma kahon duk sun bata azumin su yana irwaul galil mujallal na da hudu. game da hadisin anas hadisin anas sai ya warware gardama sun marakhasan nabiyu ba'du fil hijamati lisai in ji anas daga baya annabi ya yi sassauci wato ga azumi yana iya yin kaho wa kana anas yahtajimu wa huwa sa'imun shi kansa anas yana yin yana alhali yana azumi sai albani yace hadha farihun fi nusakh al-ahadith al-mutaqaddima yace wa Misluhu? ma akhrajahu at-tabrani fil awsat min farikin ukhra an anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya wacce ta zo cikin al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabrani anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi kaho yana azumi ba da ma a bayan da can ya taba cewa afara al wal wanda ya yi ma wani kaho da wanda aka yi ma kaho sun bata azumi su a bayan da annabi ya faɗi haka sai kuma gashi ya sake zuwa ya yi kaho alhali yana azumi sannan ga hadisin abu sa'id al shi ma an samu riwayarsa da yake cewa rakasa rasulullahi fil qiblati lisa'im wal hijama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci game da sumbatar mace ga mai azumi manzon Allah yayi sassauci game da yin kaho ga mai azumi wanda shi ma yana al-mu'jam al-awsat na al-imam tabrani da kuma hasunan sunan darqutni sannan ga bayanin da yazo cikin fathul bari mujallal shafi 155 wanda ibnu hazmi yana cewa sahha hadisu hadisin da yazo da cewar duk wanda ya ma wani kaho yana azumi to sa ya baci wanda aka yi kaho din shi ma azuminsa ya baci bila babu shakka haka ne inji ibnu hazmi sai ya ce lakin ga hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yace da can annabi ya hana <clears throat> daga baya fa arkhasan nabiyyu fil hijama lisa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassaucin yin kaho ga mai azumi kaga an samu hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya tabbatar da annabi ya hana amma daga baya yayi sassauci ga kuma hadisin anas bin malik wanda yace a farkon al'amari an hana yin kaho ga mai azumi amma daga baya wato an yi izini ga hadisin abdullahi bin abbas wanda ya nuna cewa shi kansa manzon Allah ya yi kaho yana azumi haka nan hadisin anas bin malik manzon Allah da kansa ya yi kaho yana azumi a bayan da can ya hana yin kaho din ga wanda ke da azumi fa wajaba al-akhdhu bihi don haka sai ya zama wajibi a dauki waɗannan hadisai hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abdullahi bin Abbas hadisin Anas bin Malik waɗanda sun tabbatar annabi ya yi kaho a bayan da ya hana لأن الرخصة إنما تكون بعد العظيمة da can annabi ya hana daga baya sai yayi sassauci abinda suka faɗa kenan idan ka ce kaho yana bata azumi kamar kayi jifa da hadisin Abu Sa'id al-Khudri kayi jifa da hadisin Abdullah ibn Abbas kai jifa da hadisin Anas bin Malik wanda waɗanda sahabbai ne sun tabbatar annabi ya ya dawo daga baya yayi sassauci wato ga wanda ke azumi yana iya yin kaho wanda muhammad nasiruddin al-albani ya ce yanda ma da can suke yin kaho ya bambanta da yanda ake kaho a yanzu a yanda ake kaho a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ja da baki ne ake jan jini shi ne ya tana yiwuwa jinin ya wuce makogoran ciwon zali din to kaga sa zai baci amma a yanzu ba a ma amfani da wannan kaho din ana jan jini hanyoyin kaho sun zo da yawa saboda ci gaban zamani wanda jinin bai isa ma bakin wanzamin ba bare a ce azuminsa ya lalace daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassauci amma duk da haka akwai malaman da har yanzu suna hanawa manyan malamai da dama har yanzu suna hanawa duk da cewar ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da yin kaho ga mai azumi baya bata masa azumi kamar misali ibn al-usaymin babban malami ne a littafin majmu'u fatawa wa rasa'ilihi mujallal na goma sha tara shafi ɗari biyu ya nuna cewar bai dace ga mutum ya yi kaho yana azumi ba saboda kahon ko da bai fata masa azumi ba amma zai sa ya galabaita don zai rage mai jinin jikinsa yana da jayar da cewar nisantar kaho ga mai azumi shine mafi dacewa haka ma abdulaziz bin abdullahi bin baz a littafin majmu'u fatawa wa maqalatihim mutanawwi'a yana mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya yana cewa la ya kurro sa'imu kurujud dam illar hijama don ka ji ciwo don mutum ya ji ciwo a jikinsa jini ya fito azuminsa bai baci ba amma kahofa an samu hadisai waɗanda suke nuna cewa idan mutum ya yi kaho yana azumi azuminsa ya baci ya ce wa fi ha khilafun bainal ulama lallai an samu saɓani tsakanin malamai shin kaho yana bata azumi ko bai bata azumi an samu sabani illa dai sabanin ba shi da ma'ana tun daga hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nuna cewar manzon Allah daga baya yayi izini ga mai azumi yayi kaho tunda an samu wannan sassauci bai kamata ma a samu sabani a tsakanin malaman sunna ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakurai kuma Allah ya nufe mu isa ga Ramadan ya sa muna cikin bayi waɗanda za su yi ibada karbabiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك